abawa rasulullahi mala su sai mun yi jana'izan su ba abawa rasulullahi ba satin da ya wuce mun firgita duniya ba to ta yau ta fi ta wancan satin ai malam in za a yi karatun nan shekara sai kullum sai mun kwakulo abin da zai gigita duniya wancan satin da na yi karatu na ga wasu 'yan gaban hansi da na ce yau sai na rikitar da duniya sai suka ɗauki hadisin suka sa ɗinsu a shafinsu suka ce sai dai in rikitar da kaina. Haɓar zan ce ko? na ce ai ba a nan take ba in kun isa ku warware maganan mana shuru kake ji <laughs> gana ai malam idan muka yi karatu ta iya biyo ta gaban mu fa shafe shi za mu yi yawwa saboda na ga wasu 'yan gaban hansi abin da ya sa su ba zan kama sunansu ba ma su furzunoni na ne ni na na ci ubansu da yaki bilai lezi kai yaro ka zo ka je ka tambayi babanka ya muka yi da shi shekaru goma sha bakwai da ya wuce Ka zan ce ko ai ni yanzu kap wani ɗan izala da aka haife shi a maiduguri billahi yanzu bai isa ya nuna min yasa ba don wallahi na ci ubansa a yaki duk fursunoni na ne a yaki Ka zan ce ko sa Allah Allah nake ina jira ashe yana da hankali yana magana to hadisi ne an ruwaito ba ba ni na ruwaito ba ba babana ya ruwaito ba ba a gidanmu aka faɗa ba manzala ya ce abu huraira a na alaihi ya ba shi takalmansa ya ce izahab ta shi ka fita kai yawo a cikin birnin madina mallakita duk mutumin da ka gamu da shi wara'a hazal ha'ita duk wanda ya ga wannan takalmin ya shaɗu Allah ilaha illallah bashirku bil janna to ni na faɗa <laughs> to yau kuma karatun namu ba dan dan ba sai dina abdullahi annabi ne ba maganar musulunci ake yi ba yau bari mu fito da karatu <laughs> ai sai na abdullahi ya fi karfin musulunci an fahimci zancen ko musulunci a irinmu ake magana ina ta tunani ashe na manta da takarda guda ɗaya amma ba damuwa don na yi nazarinta ka fahimci zancen ko to maganar da ake yi ko kuma ita ta zauna wata satin don ai daga nan mahaji ta busa muna nan abin zan ko duk lokacin da suka dawo kan wannan maudu'i fa in uttum uduna wallahi sai mun dawo yanzu ba mun mun ragargaje su billahi la ilaha illa allah yanzu izala araba ta kashi kashi biyu pass abin zan saboda haka yau karatunmu baban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyidina abdullahi ba maganar musulunci ake yi ba maganar annabta ake yi yanzu su biyo mu <laughs> kamar zai ko amma kafin mu shiga karatun alkali ya dawo <laughs> alkali ya yi ribas an bai zancen ko ba alkali satin da ya wuce muka ko ba haka ba karatu to amma jiya ya dawo malam izala sai sun kashi kashinsu ba billahi la ilaha illa huwa yace ba ranan da zai dawo daga kan iyayen annabi yan aljanna ne malam yusuf ai in banda da sinan ne la'anan ne ba wanda zai kai iyayen annabi muhammadu ya ce shi zai shiga aljanna aljannan na ɗansu ne akwai karatu yau ba annabin da zai ɗauki kututtube dabino ya jefa ta aljanna a nan duniyan yi yusuf wani ɗan iska ya zo ya ce mana iyayensa suna busasshen dabino fa annabi ya ba ta aljanna a nan duniyan akwai kisar ita ma yau ba wancan takalmi aka bai aka ce wanda ya gani ba takalmin ba mutum ne zai gani ba to yanzu ba magana mutum ake yi ba itace bushashe a nan duniyan annabi ya aikata aljanna Mala Yusuf wannan mutum ya kasa sa iyayensa aljanna <laughs> kai yau ba akwai karatu la ila me makamin wala saufa yu'tika rabbuka da? wannan ne ba makaminsa Malam Yusuf baka ji abin da ya faɗa ba akan wannan ayar. Izan izan la'arba wa wahidun min ummati finnar. In dai Allah ya ban wannan matsayin cewa wala saufa rabu rabbuka fatarda da sannu ubangijinka sai ya baka ceto hatta kai da kanka ya Muhammad ka ce yanzu ya ishe ka sannan in rufe kofar ceto. ya ce in dai ka ban wannan daman ni kuma ba zan aminta ba ba zan yadda ba in akwai mutum kwaya ɗaya a cikin al'umma na a wuta me wannan makamin ya amfani duk duniya hatta ku tuttube dabino malam ran da fa abin ya motsa billahi ne sai da ya kirga mutum goma ya ce duk ku zo ga tikitin ku na aljanna <laughs> abubakar ya ce ina kake ya ce ga kanan ga tikitin ba je lahiran ba ba ba a yi hisabin ba ba ya ce ina umaru ya ce gani na ka wasu ya ce ga tikitinka ina usmanu ya ce gani na ka wasu idai kai ya ce kai magana ka aina aliyu ya ce ana ha ana ya rasulallahi ya ce ga tikitinka ina sa'adu وطلعت وسعد زبير سعيدهم ونجد لأوب ثم آمر من وفى أبو بكر الآل الإمام وسيدي أبو حبس الفاروق هبي من سبا وعثمان ذو النورين وسن وقد أتى aliyu abi tí mú tàí kallai kàlẹ̀ sí mú ṣírí fa wàtàlẹ̀ Zubairu wọ́n sáàdọ̀ zuba ìrúsa ìdúhùn wọ́n na jùlọ su goma tun anan duniya ba a yi hisabi ba aka ba su tikitin aljanna sannan kuma Nana aminatu zuhuriya Allah ya sinye makin annabi eh ban san abin da annabi nan yayi musu ba wallahi tallahi to ku dawo da hankalinku an fahimci karatu? Ba wanda yake in kuma faɗin wannan kalmar jahilci ne to shi ma imamu shi ina da iya nan shi ma yana daga cikin jahilan yana daga cikin madogaran da muka dogara akwai maganarsa wannan an sa ne saboda ka guji tsoron Allah wanda ya abu shi ya yi wanda bai yi ba kada a yi mata kudin goro na zo na yi magana cewa kan na yi kuskure wai da ta cewa wai na janye wai iyayen annabi da ƙarya ne kuskure na guda biyu ne da zagin da ne na ce duk wanda ya ce ya mutum ba sa ke mutum to shi ne kuskure shi ne da kuma masa da wannan ayar shi ne kuma da ya wanda ya ba wanda ya zubinta da ya yi ba ba shi ne ne ke fata ne

wanda ya abu shi ya yi wanda bai ba kada a mana kuma goro na zo na ba ka cewa ka kare kuskure wanda ta cewa wani rage wani yana zauna kariya ne kuskure na guda ne da zaki da ne na ce duk wanda ya ce yana zauna wata uwan sake wata to shi ne kuskure Wallahi ya riba alkali. Allah ya saka da alheri eh ai dama shi Allah haka yake so ka gane ko ko da kai kuskure to yi maza ka tuba kullu eh? an fahimci karatu to in ka tuba Allah mai karban gafara ne an bayyana zancen ko saboda haka da Allah ba mu fasa su ba eh yace mutane suna cewa na janye ya ce ban janye ba ya ji sako ya isa gare shi <laughs> kamar zancen ko ya ce ban ya ce abinda ya janye shi ne cewa duk mutumin da ya ce iyayen manzan Allah suna wuta to uban sama yana wuta shi ne ya janye ni kuma ni ban janye ba <laughs> duk mutumin da ya ce iyayen manzan Allah suna wuta to uban sama yana wuta ni ban janye wannan maganan ba wallahi tallahi kai ba mu iyaye ko uba na in kace zan ce uban ka madan wuta ne ana magana a to balle u ce mahaifan mahaifan sayyidul wujudi ya zan saurara maka an bar zancen malam alkali zaria Allah ya saka da alheri eh duk yanzu shi ma ya zo ya shiga taragon wannan taragon mai karfi ne ba billahi da jirgin annabi nuhu ne duk wanda bai shiga ba ba shi ba aljanna ubansa kuma ba zai shiga aljanna ba an bai zancen ko saboda ai dan kuka shi yake jawo wa uwarsa jifa saboda haka ba ma ragawa duk wanda ya ce iyayen manzan Allah suna wuta a famina to mu dawo mu sake bantaro musu sabon aiki <laughs> an fahimci karatu a'a ba magana iyayen manzon Allah musulunci ake yi ba mala yusuf shi ma daga bakin annabi muhammadu an fahimci zancen ko ba dan ba dan ba saidina abdullahi annabi ne annabi zai zama ba magana musulunci ba ne littafin da na bari a gida watakila sai sati mai zuwa billahi lazi wani bawan Allah littafi ya zauna ya rubuta akan Abu Talib Abu Talib yace dan aljanna ne yace ya ga dan iskan da zai kai shi wuta billahi lazi mala akwai mazaje ba ya zai baiwa annabi kariya ya shiga wuta kai malam Yusuf shekaran da malam a sayyidina Abu Talib ya rasu a shekaran ummuna Khadija ta rasu manzala ya kira wannan shekara da amul huzun shekarar bakin ciki malam dan kaburi ya mutu zaka yi bakin ciki ne a malam Allah ya raka taki gona kuma gaban zan ce ba a'a dan musulmi ne yayi farin ciki kamar zan ce ko to saboda haka sayyidina abdullahi amma da ko ba maganan cewa shi musulunci ake yi ba ya girmi musulunci kun san dalili yawwa kasan yanzu duk hankalinsu ya dawo kan magana suna kallo ba kawai zance ko yanzu duk na tayar musu da hankali ta ina zan bullo da wannan zancen kawai zance ko aisha sa ka zo ka bi bayan Allah ka sha karatu ka dago ko shine abin da malamai suke cewa alimta shay'an wa gabat ankal ashiyaku inda na kwakulo wannan karatu malam Yusuf akan ɗansa ne na kwakulo wannan karatu shine Ibrahimul Mu'azzam ka gane ko manzo Allah ya yi fi 'ya'ya guda uku mazaje duk sun rasu suna kanana kun fahimci zancen baban manzan Allah ya yi wa fati manzan Allah ma yana ciki shi ma ba wani shekaru ne da shi ma ba ya rasu duka a shekarun balaga ne an fahimci zancen ko sannan kuma yana ciki ya rasu an fahimci karatu to da saidina ibrahim al-mu'azzam ya rasu da aka haife shi aka yi farin ciki aka yi murna da bushara ba a dade ba sai sai na ibrahim mu'azza ya kwanta kuma rashin lafiya hayya hayya hayya hayya lokaci ya sai allah ya ɗauke shi sai muhammadun rasulullahi ya ce lau'asha lakana nabiyan walakin ni rasulallahi wa hataman nabi'ina da ya rayu to annabi zai zama kuma zancen sai dai ni babu wani annabi a bayana wannan dalilan shi ya sa ‘ya'yan manzan Allah dukkan mazajen a kananun shekaru suka yi wa fati a manzancen ko a nan na gano karatun cewa ashe sai dina abdullahi ma da ya kai shekarun ya kai to shi ma annabi zai zama ko kuka bai ta karatu ba ai sayyidina abdullahi ya fi ibrahimu mu'azzam shi wannan ɗa ne wannan uba ne ku dawo karatu annabi ibrahim ba annabi ba ne bai haifi annabi ba waye da waye annabi yaqub ai dan annabi ibrahim ne da annabi Ismail eh? annabi Ismail da annabi Ishaq da da an bayyana ko to bai ai an annabi Ibrahim kenan ba me ka je ka tabo kuma an bayyana can to sannan mu dawo shi a Ismail ba babansa annabi ba ne? Sama'ila Ismail ba babansa annabi ba ne? Su kuma ba annabawa ba ne? Kun bayan zancen? Annabi Yaqub ba annabi ba ne? ƴaƴansa goma sha biyu duk ba annabawa ba ne? Annabi Yusuf ba annabi ba ne? babansa yakubu ba annabi ba ne kakansa ishaq ko ba annabi ba ne kakan kakansa annabi ibrahim ai duk zuriya ɗaya ne abin zancen ko to yaya kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin zancen ko in dai wayannan babanninsu za su zama annabawa to babu aula baban annabi muhammadu in dai annabi yusuf da ‘yan uwansa goma sha ɗaya za su zama annabawa kuma babansu annabi ka gane ko to me zai hana ‘ya'yan annabi muhammadu su zama annabawa an fahimci karatun idan annabi yusuf babansa zai zama annabi to yaya baban manzan allah ba zai zama annabi ba in annabi Ismail babansa zai zama annabi yaya baban sayyidina Rasulullahi ba zai zama annabi ba in sayyidina Ishaqa babansa zai zama annabi yaya baban annabi Muhammadu zai ba zai zama annabi ba abin da ya hana su zama annabci shine walakin rasulullahi wa khataman nabiyina Allah ya shine cikamakin annabawa kaf ya kare gaba ɗaya a gidansu saboda me Allah yana cewa wa iz akhadha Allahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu ila akhir aya fa fihi annahu sallallahu alayhi wa sallam afdalul anbiya'i allazina hum afdalun nasi an bayin zancen fannabiyu sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi alal itilaki wannan ayan ta nura ولو آه وإذ أخذ الله tukumin kitabin wa hikima من كتاب وحكمة ثم جاءكم rasulun kulli lima ma'akum la tuminun bihi wa la tansurunnahu Allah ya tara annabawa kab gaba daya a alamu zarri ba ai duniya ba ba ai lahira ba ba wani halitta Allah ya tara annabawa kab gaba daya yace to ku dinnan ku zababbu ne ku ne annabawa amma a bisa sharadi guda daya Lama ataitum min kitabin wa hikima lokacin da na aiko ku da annabci na ba ku littafi da hikima kun zo kuna ta kiran al'umma izuwa gare ni sun summa ja'akum rasulun sai wannan babban manzo Muhammadu Rasulullahi ya zo ya riske ka a zamanin kuka hada zamani guda ɗaya da shi latuminun bihi za ku yi imani da shi wala tansurunnahu za ku za ku zama mataimakinsa kala a a tun kun yadda da haka akarar na suka ce mun yadda Allah ya ce fashalu wa adamu akum mina shahidina wannan shine fa makamu na annabi Muhammadu to fa fihi annahu wannan ayan ta nuna annahu sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya'i shine mafificin annabawa su annabawa kuma allazina hum afdalun nasi shine mafificin su da mafificin mutane duk cikin mutane ba kamar annabawa saboda haka fa huwa khairul khaliqi alal itlaqi shi manzala shine fiyayyen halitta ba sabani to in haka ne ka gane ko ba yadda za a yi wani ya zama ɗansa annabi shi annabi ne ɗansa ya zama annabi manzan Allah ‘ya'yansa ba su zama annabi ba ba wannan dalili an fahimci karatun ba yadda za a yi wani annabi babansa ya zama annabi shugaba kuma a ce mahaifinsa bai zama annabi ba ina jiransu. sani ina jiran su su fito su so su sauke wannan magana wa yake maganan ta dr jaji ina magana da su sani ne man sani jalo jalingo ku fito ba yadda za a iya zama haka ku je ku dauko mana hadisi ahad mun ki karbanta mun ajiye muku kayanku Dan ta yi karau da kurman kurman dutse duk wanda ya hadu da ita ba zai kai labari ba ita ce alkur'ani mai girma saboda haka lokacin da saidina ibrahim al-mu'azzam yayi Fati shine sai manzon Allah ya ce law asha lakana nabiyyan da ya rayu annabi zai zama hasbunallahu wa ni'mal wakil da ya rayu annabi zai zama to kaga ba zai rayu ba me dalili saboda shi khatimun nabi'ina shi ne cikamakin annabawa babu wani annabi a bayansa wannan kadai dalili nan shi ya hana baban manzan Allah ya zama annabi ba maganar musulunci ake yi ba in ya rayu to dole baban manzan Allah ya zama annabi in dai sai na ‘ya'yansa za su zama annabi to ba abin da zai hana sai na abdullahi bai zama annabi ba mutane ba karatu kawai ku zo ku haura da sunan wai kaga hadisi malam ka shiga cikin littattafai mana tukunna malam abu ɗalifa ba damuwa za mu ajiye wancan karatun zuwa wani lokaci amma zancen dama na so in hada karatun ne abu ɗalib ya ce duk mutumin da ya ce ɗan wuta ne ya ce shi ne ɗan wuta don ba dalilin nassi guda ɗaya tattare da ba imam buhari ya kawo hadisi ba magana imam muslim ake yi ba ya yi raga-raga da hadisan shi yasa sai da na tausaya wa dr aliyu duka wannan dr aliyu na mai sunansa na karshe abunan mutawakil dr aliyu alfurkan ne ko kome ne dr bashir dr bashir ne eh dr bashir yawa dr bashir aliyu alfurkan ba wani hadisi kwaya daya da ifi a cikin buhari a malam saurara karka cika baki billahi lazi hadisan da imam buhari ya kawo duk wannan malamin sai da ya yi raga-raga da su kuma na gamsu ɗari bisa ɗari dalili akwai tanakuda a cikin a cikin zantuttukan ka gane ko wani ayan makiya ne aka zo aka fassara shi akan madiniya yace ba ma wannan shi kadai ba hadisin na wanda aka yi wa manzo Allah sihiri da aka ce a wannan dalili ne aka saukar da falaki da nasi shi wannan malamin ya warware shi kuma na gamsu kasan dalili ya ce ita ayar madaniya ce ita, ayar makiya ce ta gane ko kuma ba ta sauka sau biyu ba wannan kuma maganar sihirin kuma a madina aka yi ta to ya zai yi wannan abin ya haɗu wannan ayan makiya ce wannan abin da ya faru a madina ya faru su maganar sihiri a madina ya faru sai aka ɗauko ayan ka gane ko tun kafin wakiyar ayan da ta sauka aka ɗauko ayoyin aka ce surori guda biyu aka ce a dalilin wannan abin da ya faru a madina ne ya faru ta ya hankali zai kama kuma hadisi imam buhari ya kawo shi an fahimci karatu abin da muke cewa mu wayannan duk ba karatuttunka mu bane ku kuka koya mana amma muna garin girman imamu buhari muna kallon girman saidina a imamu muslim kabu yanzu zan ko kuma muna girmama dukkanin malaman duk duniya amma ku kuka fara cin mutunci da sunan hadisi kuka fara cin mutunci na sahabbai da bayin Allah ba su ji ba ba su gani ba an bayan zan ko amma mu yadda alu sunna wal jama'a suka yadda imam buhari shine a kutub mun yadda da shi saboda me hasanan su yafi an su yawa ka fahimci zancen ko to amma maganan da idan ta zo ta yi karau da alkur'ani ko na wane malami ne za mu ajiye shi mu dauki alkur'ani kuma su makariya suke yi ba in abin da ya shafe su ne suna ajiye hadisi kamar zan ko sai jiya hujjatul islam alaisha cima Ibn maulana shi almaskin sai ya ɗauko wannan hadisi na hamadu bunu salama na inna abi wa abaka fi ɗin wannan isnadi ɗin isnadin ba canji isnadi iri guda ne daga Hamadu zuwa Anas tun daga Sabitu duk ya ɗauko wannan isnani ba a canji su wayannan wanda suka ruwaito hadisi su suka je suka take ruwaito hadisi kuma a cikin muslim din ka gane ko la taqumu sa'a hadisi la taqumu sa'a duniya ba za ta saya ba in dai a cikinta akwai mai cewa Allah Allah Allah isnadi guda ɗaya ne sai da ibnu taimiya ya yi fata-fata da wannan hadisi kun fahimci karatun nan kwa da yusuf a'a gwara ku a warware ba maganar na'am ba ne ma'ana wayannan rijalan da suka ruwaito hadisin inna abi wa abaka finnar su wayannan rijalan su suka ruwaito hadisin la taqumu sa'a ka gane ko na taba jin gurungundu ba malamin su wanda aka harbe shi a Kano Jafaru Adamu kaba yi zancen ya ce duk wani zikiri in ba la ilaha illallah ba Allah Allah ko kuwa kuwa ya ce ba zikiri ba ne ba mun yi karatun ba maulana ah, shek muhammadu arabi ibn maulana shek amur abul fatai ya nemi su yi mukabala a gaban maulana shek abul fatai ba na kamuku wannan kisan ba ko ba kawo muku ba wani kusan wata ɗaya da ya wuce an bayan zancen ko to ba su yadda da wannan hadisin ba kuma gashi na hadisi ya bayyana ibnu taymiya fata-fata yayi da wannan hadisi to kuma hadisin rijalan guda ɗaya ne hadisin rijalan inna abi wa abaka da la taqumu sa'ad dur rijalan guda ɗaya ne kaga anan zaka gane wayannan yan iska ne wallahi tallahi suna bin son zuciyarsu ne a fara'aita manitta haza ilaha ko hawaku shin baka gani bane waɗanda suka riki ubangijin su da son zuciyarsu abinda yayi musu daɗi sai su ɗauka abinda bai musu daɗi ba sai su shafe shi mu kuma sai mun tono an bayyana can? yau karatun biyu ne ba za mu sawaita ba mu dawo Muhammadu Rasulullahi ya bai wa kututtuben dabino aljanna Kututtuben dabino kuna fahimtar karatun nan don Allah ya kasa sa iyayensa a aljanna kai ni wannan abin bai عيون تفجرت من الكب كب الخاشم وسكو سبوا أم البدر مشقوقا أم الجزء سارحا حنينا له أم سرحة قد أتت حبوا لا إله إلا الله كاي النبي لا بني لي شو يتبع أعجب هذا أم عيون تفجرت wai dawo da ranan nan shi yake baka mamaki ko kuma tekuna ya sama a yasun manzan Allah shi yake baka mamaki wanne ne yake baka ya rikitar da kai wanne za ka iya gwadawa majibo kuma <laughs> gari da ba yasun manzan Allah ruwa ya ruwa ya bulbula mutane da dama suka sha suka koshi suka ɗiba suka shayar da dabbobinsu sahabin aka tambaye su ku nawa ne yace walau kunna alfa miyatin lakafana inda mun kai mutum dubu ɗari yace zai ishe mu ni kuma inda inda sun kai mutanen cikin duniya sai sun koshi dan min injin lahi ne an bayanci karatu min alkafi kafin hashimi wasu ku sabuwa amil badari mash'ukan amil isa sarihan haninan lahu amsar hatun kad habuwa amil badri mashkukan ko farin watan da manzon Allah ya kira ta ta sauka ta rabu biyu ta sake haduwa ta ce ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka ya rasulullahi wa annaka rasulullahi shi kake mamaki kuma wanne ne zaka iya gwadawa malam Yusuf kamar zancen amil badari mashokan amil isa rihan ko kuma ku tuntube dabino da ta dinga kururuwa ta sa ihu tana kuka saboda rabuwa da manzan Allah wata take baka mamaki ranar juma'a ne irin ta yau malam yusuf salmanul faris ya bada shawara cewa ya rasu a paris idan mutum yana karatu ko yana wani lecture to za a je a kera mimbari sai ya hau kyan mimbari kowa zai gan shi tarwal ba tare da wani ya tare wani ba zai ce eh wannan shawaran ya yi kyau a ji a kero aka kera mimbari aka zo aka sa masallaci rana irin ta yau manzo ya shigo dama yana dafa wannan busasshen dabino yana kuduba da shi yana shiga aba malam kai dokta jaki bai yi ba Allah shi ne wa dokta jaki la illallah Wanda shi ne fa annabi muhammadu an bar bilalazi yana shiga sai ya wuce zai hau mimbari wannan kututtube dabino ya rusa ihu aka ce kukan kamar jaririyar rakuma a wasu ka ce kamar kukan jariri na ɗan adam duk wanda suke cikin masallacin sai da suka ji ihu wannan wannan kututtuben da bino manzo Allah sai ya dawo nabiyu rahmati nabiyu taubati man abahu bakar aba Allahu ya zo ya rungume shi ya rarrashe ta inda kasan ana rarrashin jariri haka aka rarrashe ta malam yusuf ba shine maganan ba ga roban zancen ya ce to ya kike so in yi da ke yi baiwar Allah daga yau dai ga an canja shawara kuma an samu canji yanzu kai me shawarar ki za zaki zauna a cikinmu mu anan ko kuma in me da ke aljanna zabi daya me kaya yana magana bilal mai gida yana magana mai abu da abin shi la a la quwwata illa billah da yake shi wannan dabino ba kamar Dr. Jaki yake ba <laughs> Kamar zan jango ya ce aito ya rasu nan ne zai kare can kuma ba ta karewa turani can in je in yi 'ya'ya idan kun zo ku yi ta cina la ilaha illallah <laughs> to don girman Allah wanda sa ya baiwa Ku kututtuɓe dabino aljanna ya kasa sa iyayensa kai kai kai kai kai wannan bai yi ba man sani ya haka san ya dauke ka malam kai a warware doktocin nan wallahi ka wato alkamalu lillahi wallahi kamala ta Allah ne an bai zago za a gani mutum ringin yi amma kwanko ne wallahi tallahi an fahimci zancen to yaya za a yi wannan mutum ya kasa sa iyayensa aljanna to binci lokaci ba bari mu dakata nan saboda akwai karatun lawan tramol yawwa